Assalamu alaikum barkan matasa da warhaka. Sunana dai na Khadija. Ni a matsayina na mace, I am very disappointed. Idan na ce I'm very disappointed, I am very disappointed. Wai menene kodin? Menene roci? Da mata sun ɗauka wannan abin ya zama ruwan dare. mace sai ta mai da kanta banza saboda kwalban kodin mace sai ta mai da kanta ba ta da daraja saboda kodin abun maye wannan abin yana dufe man kai anya kun san cewa kodin yana da illa a jiki sosai anya kun san cewa kodin yana cirewa mace sha'awa anya kusan cewa kodin yana rufewa mace mahaifa anya kusan cewa kodin taruwa yake a cikin cikinku baya narkewa a matsayinki na mace har da mazan bai kamata ba wannan abin an yi shi saboda tare ne an yi shi saboda rashin lafiya amma kun ɗauka abun nan kun sa a kai har mara lafiyan bai isa ya siya ba saboda me the money is too much sai ka ga maganin tari da ake sarwa 150 200 is getting to 3500 what for